يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 yan wa Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wadiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce uku wato muna sabar uku ga watan Ramadan hijira 1439 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da yau muna 19 ga watan biyar shekara ta 2018 in yan uwa ba su manta ba jiya mun take ƙarshen suratu ali imrana a yau za mu ɗora karatu farkon suratu wato suratun nisa ita suratun nisa'i sura ce madaniya kuma tana kunshe da ayoyi wato 176 duk da wasu malaman sun ce ko da bakwai ko kuma da biyar amma dai za mu ga lissafi wanda shi ibn kasir ya tafi a kai ayoyinta 176 malam yake cewa topic din da wato sura ta kunsa jigajigan al'amura shine al ahkamu shakhsiyya bayani akan abin da suka shafi wato hukunce-hukunce na shakhsiyya ta dan adam wato rayuwa ta shi dan adam والروابط بين bainahum wa فيما بينهم وفيما بينهم وبين خالقهم sannan da yadda za a yi bayani kan hukunce-hukunce da suke da alaƙa da juna na soyan alim kamar auratayya cinikayya da kuma bayani na marayu da hukuncinsu da masu rauni da sauransu da kuma tsakanin bayi da mahalicinsu wannan duk za a yi bayani da hibzi hukukin du'afa domin a kiyaye wato haƙoƙin masu rauni musulunci shine addinin da ya kula da haƙƙin mai rauni kuma yake kare masa haƙƙinsa da kuma umarni a bashi haƙƙinsa wannan zai bayyana karara a cikin karatu mu insha Allah a cikin wannan sura shi yasa kullun duk wata da awata kula da haƙƙin dan adam kula da haƙƙin yara kula da haƙƙin marayu kula da haƙƙin mata to addinin musulunci shine yake da wannan haƙoƙi kuma shike da wannan kulawa wasu da'awa da ake za ka na ƙarya ne kawai na a fake da guzuma ne a harbikan sana'a ko kuma a fake da wannan dan a ci amfaninsa saboda haka muna fata abinda wannan sura za ta karantar da mu akwai bukatar mu natsu domin hukunce-hukunce ne har da bayanin hukunce-hukuncen gado dole suna bukatar a natsu shi hukunci ba ya bambanta da wa'azi wa'azi a yi maka gargaɗi a jakunanka amma shi hukunci shi ya gaya ma ga kaza hukuncinsa kaza saboda haka da mai karatun da wanda suke sauraro muna fata za mu nasu domin mu amfana da hukunce-hukuncen da suke cikin wannan sura alaran ma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا نعم الله ملوك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin wanda ya halicce ku daga rai ɗaya daga rai guda wa khalaqa minha zawjaha sannan ya halitta mata matarta daga jikinta ita wannan ran wa basta minhuma rijalan kasiran wa nisaa daga nan kuma ya yada ya baza ko ya watsa da yawa maza da maza wato maza masu yawa da mata masu yawa daga ita wannan ran da kuma matarta da aka halitta daga cikinta Allah ya watsa halittu masu yawa na maza da mata Wata wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya da shi da sunansa kuke cewa dan Allah ya man kaza dan Allah bari dan Allah wannan da kuke magiya da sunansa to ku ji tsoronsa wal arhama haka nan ita ma zumunta ku ji tsoron taɓa ta da yanke ta da ainihin gutsire ta ku sadar da ita shine wal arhama wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi tasaluna bihi wal arhama ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya da sunansa har wa yau ku ji tsoron zumunta kar ku taɓa ta ita ma domin matsayinta inna allaha kana alaikum raqiba lallai allah ya kasance raqiban wato mai kiwo ne a kanku shine raƙe. wanda ke bibiyar duk abin da kake a koyaushe a kowane irin hali kake halin bacci halin farke tafiya kake zaune kake kwance kake yana ne yana muraqabarka to Allah shi ke kiwon ku ke kula da duk halin da kuke ciki mai wannan sifa shine mai kula da ku duk halin da kuke to ku ji tsoron shi inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah ya kasance mai kiwo ne akan ku saboda haka ku bi dokokinsa ku kiyaye ku nisanci taɓa wato ainihin dokokinsa wannan sura kamar yadda muka ji a baya aisha tana cewa tana cikin surori da aka saukar a Madina bayan tana tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana bayan tarewarta ita ko Aisha bata tare ba da manzo sai bayan da aka zo Madina shi yasa take cewa da Bakara da Nisa'i dukkan su surori ne da ainihin aka saukar da su a Madina surorin da aka saukar a Madina sune ne surorin da suke kunshe da hukunce-hukunce galibi wanda suke bayanin ga hukuncin kaza ga hukuncin kaza to sai surar ta bude a mabudinta da kira na bai daya kira na kowa da kowa ya ayyuha ya ayyuhan nasu ya ku mutane wannan ne daɗi ne wanda ya hada muminai da musulmai da fasikai har ma da kafirai kira ne kowa da kowa ake kira cewa ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai daya dan ana so ne ai ishara da nuni cewa duk yadda muke yanzu bisa bambancin launi na fata da yanayi na wani dogo wani gajere wani kyakkyawa wani mummuna wani fari wani baki to sai ake tuna mana ga asalinmu ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku daga wata rai kwaya ɗaya wannan ran ita ce malaman tafsiri suka ce ita ce ran Adam alaihi salam Adam shine Allah ya halitta da hannunsa sannan kuma bayan nan aka ɗebi wato haƙarƙarinsa wasu malaman tafsiri suka ce na hagu kuma na sama shine ya fi tankwara haƙurƙura yadda suke to na sama sama wajen nan sai fitan fara daga nan aka ɗiba aka halicci hawa'u alaihassalam shi yasa sai Allah ya ce a wannan aya wato ainihin wanda ya halicce ku min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha sannan ya halitta mata matatta nan an ce nafs ita nafs da larabci mace ce shi yasa za ku ga an ce khalaqakum min nafsin wahidatin saboda a nuna maka rai nafs mace ce da larabci da namiji ce ya ce min nafsin wahidin amma sai aka ce min nafsin wahidatin ku ji tsoron Allah wanda ya halice ku daga rai ɗaya dukkan wannan ga mu daga tsatso ne na Adam alaihi salam kun gane da kyau sannan aka halitta masa matarsa <clears throat> shi wannan rai din? wato shine Adam aka halitta masa abokiyar zamansa hawa'u daga haƙarƙarinsa <clears throat> malaman tafsiri wasu ka ce yana bacci aka ɗebe haƙarƙarinsa aka halicci matarsa ita ce hawa'u alaihassalam ya inganta a cikin hadisi cewa hadisi ingantacce Allah ke cewa wato hadisi annabi ke cewa ubudullaha ka annaka tara ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa fa in kun takun tarahu fa innahu yaraka idan kai baka ganin Allah to shi Allah yana ganin ka shi yasa nan aka ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi kun min nafsin wahida wa min ha-zaujaha? wa bassa minhuma rijalan katiran wani sa'a. daga Adam da Hauwa su biyun nan daga nan duk sauran tsatso na duniya aka same su shine Allah ya ce aka yada halittu masu yawa maza da mata tsakanin annabi Adam da Allah ya halitta sannan da matarsa da aka halitta masa ta hanyar hakarkarinsa da aka ɗiba. A nan ne malamai suke cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal mar'ata khuliqan min dhilain lallai ita mace an halicce ta ne daga hakarkari saboda haka wa in wa inna shai, shay fi a ala mafi karkashin wani abu a cikin jikin ɗan adam shine haƙarƙarinsa na sama haƙarƙari wannan ba miƙe ke basantar haka a kantare ki to ita mace a wato hawa'u an halicce ta daga wannan haƙarƙari wanda yake a karkace na sama kenan fa in zahabta tuqimahu kasartahu in kace zaka miƙar da shi wannan haƙarƙarin zaka karya shi wa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha iwas to tunda daga haƙarƙari kan tarelle aka halicci Hawwa'u to haka ɗabi'ar mata Allah ya yi so dabi'ar saka take a tankware a karkace duk sanda kace zaka miƙar da mace taimaka yadda kake so ɗari bisa ɗari to lallai zaka karya wannan haƙarƙarin shine zaka sake ta yasa sai annabi ya ce in za ka ji daɗi da ita ka ji daɗi da ita a haka yadda take nan yau a jida yau ana zaune lafiya gobe kuma ce maka ba daidai ba saboda haka take dama ita a karkace da ɗabi'arta da hankalinta duka wajen hankali mun karanta da ku a baya na a akalin ne tunaninsu bai kai tunani irin na namiji ba haka nan kuma halittar su ta rauni da yanayinsu haka suke wato a tankware shi yasa duk namijin da yake sai sai matarsa ce mai komai yadda yake so to kila wannan ba zai zauna da macen aure ba yau zai aura gobe zai saki gobe zai aura saboda bai fahimci wannan karatun ba da ya fahimta to zai zauna ne da ita haka domin haka hankalin ta yake haka kuma tunanin ta haka ta tun daga farkon halitta suke na su mata shi yasa haka ake zama da su in an yi aure ake cewa kai kai hakuri, ke kuma ki zama mai biyayya kai abin da ake maka nasiha kinan kai hakuri, dan yau za ce maka daidai gobe za ce maka ba daidai ba ita kuma ta zama mai da'a domin kai ne a sama saboda haka Allah ya ce wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ji tsoron Allah wanda kuke magiya da sunansa magiya shine kuna cewa as'aluka billah ba za ka zo kana cewa ina roƙonka dan Allah kai man kaza dan Allah kai man kaza to mai wannan sunan ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya tsakaninku da sunansa kinan kamar ana nunawa ne kenan in kun tashi wata bukata ku ga wani za ku hada shi da Allah dan yi maku to wannan mai wannan sunan shine Allah ku ji tsoronsa shi ko jin tsoron Allah mun sha bayani shine imtisalu awamirillah wa sunabi nawahihi ƙoƙarin bin Allah sau da ƙafa dokokinsa da kuma nisantar hana-hanansa shi yake ce mata ƙawa sai sannan Allah ya ce wal arhama haka nan zumunta ita ma ku ji tsoronta kar ku yanke ta Ji tsoron zumunta shi ne rashin yanke ta ya zama ɗan uwanka kana sadar da zumunci tsakaninka da shi ɗan kana sadar da zumunci da ita tana zuwa ko kana zuwa abin da ya dace na ihsani da kyautatawa ana yi wa juna wannan yana daga cikin abin da Allah ya umarni saboda shi yanke zumunta yana cikin manya-manyan kaba'ir manya-manyan zunubai wanda ke so a tsawaita masa rayuwarsa to ya sadar da zumunta wanda yake so rayuwarsa ke albarka ya sadar da zumunta yana daga cikin abubuwan da Allah ke sanya albarka a rayuwa rayuwa ce tsawo malamai suka ce tsawaita wannan shine ka sami rayuwa kwanakin da Allah ya baka sai Allah ya sa musu albarka bayan ɗebo maka kwana ko shekara hamsin za a ƙara maka wata hamsin ba ne don kana sadar da zumunta a a cikin shekara hamsin ɗin da aka ɗebo ma Allah zai sanya musu albarka ka yi ayyuka muhimmai wanda za su amfani ka duniya ka da lahira ka haka wasu malaman suka fassara wannan hadisi wa wannan malamai masu bangaren kira'a an yi ma wurin kira'a daban-daban akwai kira'a da ta zo aka yi ta za'ifi wata kula lazi ta sa'alu bihi wal'arha. za ka yi ma wannan sinun ɗin shadda kenan sannan wajen arhama ɗin ita ma akwai a da ta zo ana yi mata hafda wato ana yi mata kisara za ka ce wata kula lazi ta sa'alu bihi wal’arhami a yi ma meman ɗin kasara sai dai ba ita ce a ta jumhur ba amma dai ita ma a ce kira kamar yadda malaman ƙira'a suke bayani ibn kasir nan ya ɗan yi bayani kaɗan a ciki Dukkansu babu abin nan amma an filin jayar da wal arhama domin su malaman lugha suna cewa in za a yi zarra za a kawo babun kamar a cewa taqwallaha allazi tasaaluna bihi sai a ce wa bil arhami to kuma shi qur'ani kun san ba a masa gyara da iya na hawan da iya larabcinka yadda aya ta sauka ka za a karanta ta baka isa ka kwafa ko ka sakala babun ba anan saboda hau ka ce a karya ka'idan masu na hau a ce wa taqullaha ladhi tasaaluna bihi wa bil arhami ba za a cika wannan babun ba haka za a bashi idan duk inda wata ka'ida ta hau ta zo ta ci karo da qira'a yadda annabi ya karanta to sai a jingina ka'idan hau a tafi kan qira'a din an fahimta da kyau inna allaha kana alaikum raqiba lallai Allah ya kasance mai kiwatar ku ne duk inda kuke da abin da kuke gaba ɗaya wa huwa muraqibul li jami'i ahwalikum wa amalikum kama qala wallahu ala kulli shay'in shahid Allah mai kiwon ku ne dukkan halin da kuke ciki da dukkan aikin da kuke aikatawa kamar yadda ta zo cikin suratul mujadala Allah na cewa wallahu ala kulli shay'in shahid Allah mai gani ne yana nan halarce da duk abin da kuke yana gani yanzu zaman nan da muke Allah yana gani me muke yana gani wasu ma da suke wani wurin mai suke duk ilimin Allah da jinsa da ganinsa da ikonsa yana kewaye da bayansa Allah ka ba mu jin tsoron Allah mai Allah ya ce wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا نعم ka can an ƙara shi wancan ayar da muka wuce na tsammanta wani abu ɗaya yake so tuna mana shine abin da ake cimma hukubatul haja manzo sallallahu alaihi wa sallam idan wani abu ya taso zai masa sa bayani to yakan karanta khutbatul haja kamar yadda ya zo ibn kasir ya kawo cikin hadisin wato jarir bin abdullahi al cewa wata rana da wata kabila ta mudan suka zo da yanayi na talauci suka zo masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam aka yi sallah da su ba komai a jikinsu sai irin fata buzu din nan da ita suke dan rufe al'aurarsu saboda tsintsar talauci abinda annabi ya gama sallah ya jiyo ya ga halin da suke ciki ya hau ya yi ya tashi ya batul haja sannan ya faɗi cewa a taimaka musu sabai suka ta fito da abinci da tufafi nan sai ga fuska annabi tana haske tana warwala yana jin daɗi saboda taimaka ma waɗannan miskinai da aka cikin lokaci sabai suka karɓa kira wannan muhallin shahid ibn kasir ya kawo cewa annabi lokacin sai da ya khutbatul haja khutbatul haja ita ce abin da muke karantawa galibi za mu fara karatu wannan kuma koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam in zai sa jawabi ko bayani ko ba, sai ya karanta wannan khutbatul haja din wanda sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam mala albani ya yi dogon bayani a cikin littafinsa ka koma ka gani shi har ma yana bayani cewa da yawa in ka ga malamai ko wasu na kyamata to wannan kyamar akwai kuskure ba dai akwai wasu za su tsara larabci irin za ka fara bayani ka tsara shi da saja'i da bayani nuna ka iya larabci ka buɗe bayani da shi mala albani ya ce duk wannan iya larabcinka da tsara shi bai yi ka karanta hudubatul haja ba domin ita annabi annabi ya fi ya kowa iya larabci kuma ya fi kowa sanin abin da ya kamace bude amma zai bude da ayoyin guda uku mun karanto su kuna ji koyaushe ibn kasir ya kawo su anan sannan kuma ya cika da fara da innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu har zuwa karshe sannan ya karanto waɗannan ayoyin sannan ya cika ƙarshe da bayanin cewa bid'a fata ce da sauransu to da yawa za ka ga wasu suna kyamar su karanta saboda kila abin da ƙarshen ta ya kunsa shi yasa muke kira ga 'yan uwa ɗaliban ilimi mu rika ƙoƙari muna koyi da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam domin a ciki akwai lada banda karantawa da kai ka sami ladan karantawa sannan kayi da niyyar koyi da manzo sallallahu alaihi shi ma lada za a rubuta maka na kokarin koyi da manzo da sunna sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace Allah ku yace wa atul yatama amwalahum ubaiwa marayu dukiyoyinsu wala ta al-khabitha bit-tayyib kada ku canza wato haramun da halal shine al-khabith abinda yake mara kyau ku canza shi da kyakkyawa wala kulu amwalahum ila amwalikum kada ku ci dukiyoyinsu zuwa dukiyoyinku ma'ana ku hada su da naku domin ku rika cin nasin ba tare da an gane ba hu kana hawan kabira yin hakan zalunci ne ko kuma zunubi ne mai girma to mun ce dama sura tana kunshe da hukunce-hukunce masu yawa musamman haƙƙin masu rauni saboda haka banda wancan mabuɗi da aka yi na waccan ayar sai aka fara da maganar maraya wa atul yatama amwalam mu baiwa marayu dukiyoyinsu haka Allah ya dukiyoyinsu an ban maka maraya kai ne babba a gida da dukiya haɗe ta gado ba yi ƙoƙari a tsaya a raba gadon nan a fitar da basussuka da mamaci ya bari ake bin sa sannan inda wasiya a fitar kamar yadda zamu je a gaba sannan bayan nan sai kuma a zo a ga me ya rage to abin da ya rage nan sai a raba gado don an raba ɗin kamar yadda za mu ji a gaba cewa yara da suke marayu kanana ana riƙe dukiyarsu ne wanda suke sufaha ba su da wayan rike ta a rike masu ita to in sun girma lokacin da za a ba su to a ba su kayan su shine wa atul yatama amwala ubaiwa marayu dukiyoyinsu kada wala ta tabaddalu khabisa bi tayyib kada ku cakuda wato ainihin mara kyau da mai kyau ko kada ku cakuɗa halal da haram menene halal dukiyar ka kai mai dukiya menene haramun shine kayan maraya an mutu an ban muku miliyan goma kila kai ka miliyan biyar saura kuma na yan uwanka miliyan biyar sai ka ce bari ka hada kai kasuwanci ai ta kasuwanci ba lissafi ba bayani ba bayani nasu kana ta ɗauka kana hidindimin ka cikin wannan dukiya shine a nan wurin canza wato mummuna ko ka ce haramun da halal malamai masu tafsiri sun ƙara bayani suka ce wannan abin da ake dace lokacin jahiliya idan aka ban maka dabbobi aka raba gado ga na marayun ga naka sun san nasu an san naka amma suna cakuɗa garki guda idan bukatar ka ta tashi ta marayan can ita ce ko shine ɗan akuya bulbul kai kuma na da akwai kilika jamami ne sai ka kama nashi wanda yake bulbul heka sai heka ce ka bar mashi na na a mamadin wanda ka sayar masa ko kuma akuya ko saniya ko kuma duk sanda bukata ka ta tashi sai ka kamo wato lafiyayye na maraya sai ka sayar kai kuma na da yake jamami sai ka bar mashi lokacin da da ake amfani da zinari akwai mai kyau akwai jabu gana shi mai kyau gana ka mara kyau sai ka ɗauna shi mai kyau ka yi amfani da shi sai ka bar mashi mara kyau to ne nan Allah subhanahu ta'ala yake cewa wato kada a cikin wannan ayar wala tatabaddalul khabitha bitayyib kada ku canza ko ku cakwada mai kyau da mara kyau shi ga dukiyarsa an ware an bashi amma kai ta ɗaukan tashi kana amfani da ita shi kuma kana ban masa mara kyau Shi ne shari'a ta haramta wannan an gane da kyau bayan wannan hanyar sai Allah maɗaukaki yake cewa wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku ci dukiyoyin su ila amwalikum wato zuwa ga dukiyoyin kamar ya kenan kada ku ci abinda ƙaya take ishara ya halarta dukiyar maraya a juya masa kenan kun gane da kyau don an juya wajen juya wannan abin da aka samu na amfani kamar yadda za mu ji a gaba za ka iya ɗauka kamar misali an ci ribar dubu goma ka ce to kai mabukaci ne za ka ɗauki dubu uku a ciki dubu bakwai tashi kuna gane wannan a'a kada ka zo a ci riba kai ka ɗauke dubu bakwai ka ban mashi dubu uku ko kuma a aje dukiyar tashi babu juyawa duk shekara a fitar da zakka kaga zakka za ta cinye ta ko kuma bukatunsa ana biya masa kuɗin makaranta ana yi masa kaza ana yi masa kaza da wannan duk aje a cinye ta sai Allah ya ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku ci wato dukiyoyinsu zuwa ga dukiyoyinku shi yasa sai malamai suke cewa ila din nan kamar ma'a kamar ma'anan ma'a wannan da miri domin larabci da ma'in suna wakiltar wasu da ma'in ɗin kamar kana cewa wala takulu amwalahum ma amwalihim kar ku ci dukiyoyinsu tare da naku a ware na kowa a san nashi ga dukiyar malaya kai kuma ga taka idan har ma cewa za a iya bashi ko ciyar da shi cikin tashin wasan tashin da yake ci amma ka a cakuɗa yadda daga baya za a yi ta cinye ta ba a sani ba an fahimta da kyau Allah ya ce innahu kana hubban kabira wannan yin haka zunubi ne mai girman gaske wanda Allah subhanahu wataala ya haramta yin haka domin yin hakan zai sabbaba cewa a ci dukiya ta malaya ita ko gaba za mu ji yadda cinta ta yake mai Allah ya ce وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا نعم الله ملوك يسي وإن خبتم ألا تقصدوا في اليتامى fankihu ma tsaba lakum minan nisa idan kun ji tsoro ba za ku yi adalci ba ta ma dangane da marayu mata kenan fankihu ma tsaba lakum ku auri abin da ya muku daɗi minan nisa ina mata matsina ko biyu wa lasa ko uku wa ko hudu fa in Allah ta ta'dilu idan kun ji ba za ku iya kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba wajen auren mata fiye da ɗaya sai Allah ya ce fa wahidatan to ku tsaya kan ɗaya tak aw ma malaka aymanukum ko kuma abin da dama ku ta mallaka ita ce ku yanga kenan zalika adina Allah ta'ulu wannan shine abu mafi kusan da zai sa ba za ku yi zalunci ba watun nisa na nihla ku baiwa mata wato sadakin su a matsayin wajibi kuma a matsayin kyauta fa in ibna an shay'in min idan wato nafsan daga baya idan wani abu ya masu daɗi a ran su suka ɗauki wani abu suka baku ku mazaje wa kuluhu a mari'a sai ku ci shi wato hani mari'a cikin jin daɗin rai kuma cikin jin daɗin haɗiya ku mazajen kenan ko kuma ku iyayen waɗannan mata da kuka auren. kun fahimta da kyau to mu da wannan aya tana da ɗan ƙarin bayani da ya kamata kila sai an ƙara zamu fahimta kamar yadda malaman tafsiri suka ƙara mana wa in khiftum an la tuqsidu fil yatama idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba dangane da marayu wataƙila haka ba za ka iya fahimta ba me ake nufi ibn kasir ya kawo bayani ke cewa abinda ake nufi wato da can lokacin kafin zuwa musulunci idan mutum yana da ‘yan uwa wacce take a iya aure ko kuma bayan ma zuwa musulunci kafin wannan hukunce kunce sauka kana da ‘yar uwa wacce take ‘yar uwarka ce amma akwai auratayya tsakani shari'a ba ta haramta ba kila an mutu an marainiya ce ka ɗauko ta karki sai ta girma ta isa aure kaga kai ne wakilinta domin wurinka ta taso sadakinta da aurenta da komai kila kai za a cinkara to sai kuma kai ka ganta ka ce kana so kai da kanka ko kuma ɗanka ya ce yana so fa daidai lokacin sai ya zama cewa in an tashi irin wannan sai a yi son zuciya tunda ni ne take ƙarƙashi na na ta tashi kuma ni zan aura Sadaƙinta mu ɗauka dubu ɗari ne ko dubu hamsin bisa ƙimanta da darajarta da iliminta da komai tun da ni ne mai cewa ga yadda za a yi kila sai ɗau dubu ashirin ba ta. shi ne sadakin kaga nan an yi adalci kaga ba a bata sadakin da ya dace da ita ba ba a auren ne haramun ba a bisa musulunci za ka iya auren ‘yan uwarka wacce take ba a haramta maka ba kuma za ka iya ɗauko ya ka kare na wacce take kila akwai aure tsakanin ku an mutu an bata ba kuwa kai ka ɗauko kare ne ta kun fahimta da kyau abin da ake magana a nan in auren ta ya tashi kai ka auren kuma ka ƙi bata sadakin da ya dace shi shine laifi amma a shari'ance a daidai lokacin ka ce ina son ta zan aura shara ta hana Wataƙila sai dai ku rikici da matanka matanka ne za su ce mu ɗauko yarinyar mu rene ta? ta tashi gaban mu sannan ka ce za ka yi haɗa mu kishi da ita mu ba mu yadda ba wataƙila za a sami wannan ɗan rikicin ko amma a shari'ance babu lai wannan kuma ya rage naka kila ka ce to tunda haka ne shi kinan barin haƙura ba kwa san ya ku ta zama abokiyar zaman ku ni na ma ita ya kamata ta zama abokiyar zaman ku tunda da san halinta gaban ku ta taso ba wani rikici kun san halinta ko? Kun ka ci nasara ce. Ko kai karba karba ka ci saurare da al'ada da komai kai kayanka. Ba lokacin abin da shari'a take neman ka da shi shine ka ba ta sadaki misali ta. Idan dubu ɗari ne dubu hamsin ne abin da ya dace a bata. Wai kai haka shi kenan in ko har ba za ka yi ba. To shine Allah madaukaki ke cewa wa yakhiftum Allah tuqsidu fil yatama. in kun ji tsoron ba za ku iya adalci ba dangane da marayun da kuka ɗauko suka tashi ƙarƙashinku. ku kuna ganewa banki huma ɗabalakum ku je can waje ku auri mata abin da ya muku daɗi masana wasu latsawar ba ko biyu ko uku ko hudu ita wannan a ƙyale ta wani aura kai kai haƙuri don kila za ka sanya son zuciya in kai za ka aura ko ɗanka an fahimta da kyau ina jin yanzu bayani ya fito ko to kaga sai Allah ya ce ku auri abin da ya maku daɗi na mata aka fara da biyu shine asali mata biyu ake aure inda hali sai a tafi uku inda hali hudu to sai Allah ya ce in nan ma sai aka sake cewa na. ina Allah Allah ta'dili in kun ji tsoro ba za ku yi adalci ba fa wahidatan to daya malamai suke ce ashe kenan in har ba za ka yi adalci ba to kai mijin mace ɗaya ne har ka yadda ka haura ɗaya musamman yanzu da ba ku yau da akwai hanyar da ake bi ta hanyar yaƙi ko ka gada ko ka je kasuwa ka sau za ka iya samun kuyanga tun da ita kuyanga ba ta da cikakken haƙƙi irin na ɗaya ba sai an raba kwana da ita ba ba sai an waye kaza ba to kaga wannan yanayin har yau har gobe idan har ya zama cewa kana jin ba za ka iya adalci ba to lallai abin da ake neman ka da shi shi ne ka auri mace ɗaya an fahimta da kyau ɗaya kar ka ƙara tunda ba za ka yi adalci ba domin da wanda ya haɗa mata biyu bai adalci ba tsakanin su gobe kiyama zai zo rabin jikinsa a shanye alamar cewa azzalimi ne baya adalci mai adalci adalci wajen kwanciya adalci wajen abin da ake kira raba kwanaki nan adalci wajen wurin da za ka ba su su zauna tufafi da za ka ba su wannan shi ake bukata kai adalci ba za ka ce a a wannan za ka ba ta kwana uku waccan ɗaya ba yau yadda wasu ke yi ya aje wata can gefen gari sannan wannan kuma ita ta zama uwar 'ya'ya yadda ya ga dama ya kewayo yanzu ta amarya ake wannan zalunci ne ba daidai ba ne duk wanda ya haka yayi zalunci kuma shi ake kira cewa kare yadda in har yana jin ba zai adalci ba to ya tsaya akan mace ɗaya tak malamai suna cewa mace ɗaya ita ce matar wanda yake ba adali ba domin in har zai zalunci ba zai ba su haƙƙinsu ba to lalle kai ya haura ɗaya ɗin nan da nasi na alƙur'ani sannan magana ƙara aure sama da biyu shi ma malamai sun shigar da shi ƙarƙashin wannan cewa dole ka tabbatar kafin ka ƙara ta biyun nan haƙoƙi na auratayya da za ka iya ba su ba ka ƙara ta biyu ba wajen ciyarwa ana fama wajen inda za ka ba su wurin kwana ana fama abinda za ka ba su na ɗaurawa rufe al'aurarsu ana fama wannan shi ma ba adalci ba ne za ka ƙara mace ta biyu sadda Allah ya hori maka halin ƙarawan tare da halinci da ita da ba ta haƙƙinta za ka haƙura da ɗaya sadda ka san akwai matsala saboda mai ka aure ta ka kasa ce da ita kamar yadda ake fama wasu tara mata matan ne suke faman faɗi tashi yadda za su ci da kansu wannan kuskure ne kuma ya saba ma nasti. na alƙur'ani ba haka Allah yake rufi a wannan sura da aka ce ka auri mace biyu ma'ana in kana da hali ka auri uku in kana da hali ka auri hudu in kana da hali rike su da ba su haƙƙin su da ba su komai wanda suke auren mata fiye da ɗaya hatta haƙƙi na auratayya ta kwanciya ba su iyawa kaga ba daidai bane wannan zalunci ne saboda haka an yadda kai aure a matsayin ka na musulmi fiye da ɗaya amma bisa sharaɗin cewa za a sami wannan haƙoƙi waɗanda muka ji a wannan ayoyi a mana bayanin su saboda yin hakan shine adalci in ko ba haka ba to lalle kuskure ne akwai abinda malamai da nasina alqur'ani ya nuna cewa anan ba a neman cewa sai kai daidai wa daida shine inda Allah ke cewa walan tastadiu an tadilu bainan nisa walau harastum ba ku da iko ba ku da ikon ku iya daidaitawa tsakanin matan ko da ku kun yi kwaɗayin hakan shine abin da ya shafi so na zuciya so na kokon zuciya yadda kake son jummai watakila ba haka kake son ba. ka fi son jummai a zuciyarka fiye da yadda kake son layi wataƙila wani dalili kuma yakan sa ko kila jummai ta fi iya tarerayarka ta fi iya lallashinka ta fi iya kwantar da kai tattare da biya maka bukatunka wannan so na zuciya in ka fi son wacce akan wacce Allah ba zai kama ka da wannan ba wannan babu laifi abinda aka hana shine an tamilu kullal maili a karkata dukkan karkata zuwa ga waccan don ka ta so na zuciya kuma abubuwa na fili masu bayyana komai ita magana ya zama da ita kake wacce ka watsa da ita kalmu allaka wannan shari'a ta haramta wannan saboda haka masu mata fiye da ɗaya sai a ji tsoron Allah a kyautata wannan mu'amalar saboda me Allah maɗaukaki ya yi bayani ne domin mu bi dokokinsa ba ana fa karanta ayoyin ba ne kaɗai don mu tsallake su ba mu koma kalmar da aka ce fanki huma tsabalakun masana wasu lasuwar ba ba wurin mata abin da ya muku daɗi biyu ko uku ko hudu wajen fassara wannan aya wasu sun ɗau wata fahimta wacce ba ita ce ta magabata ba masana da aka faɗi wannan kalmar tana ɗaukar biyu wasu suka ce a'a masana wasu wa ba wai biyu ga uku nawa kenan sannan ga ku nawa kenan tara don an hada kenan ka iya auren mace tara wannan kuskure ne manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kususiya ce tashi shine ya auri mata fiye da hudu ya lokacin da ya faci da matansa tara kamar yadda bayani ya zo a wurare daban-daban amma kai yanzu ka zo ka ce za ka fahimci wannan wannan aƙida ce ta wasu daga cikin masu aƙida ta shi'a su suke da idan cewa za ka iya auren mace wato ainihin har tara har ma sama da haka an kana so kuma suna kafa hujja da wannan wasu daga cikin shi'a suna da wannan aƙida kamar da ibnu kasir ya ambata mana nan a cikin tafsirinsa dan ma kar a ce ko abin nan ne masu bari ku je inda yake cewa eh yake cewa wato mujma'un alaihi bainal ulama illa ma hukiya an da'ifatin min shi'a Abin da aka yi ijma'i ne duk gurin malamai ya kama magana Imam Shafi'i da sauransu cewa abin da aka iya yaddan maka shine zaka auri mace hudu ne kadai saboda wani hadisi da yazo lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam wani ya musulunta ana kiran shi wato "Kaisu bin Umayr al-Asadi ya musulunta yace yazo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa indi samani niswa na ina da mata takwas ya rasulullah fa zakartu lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ihtar oh. yace ka je ka zabi hudu a cikin takwas din saura kuma ka ba su hakuri oh. shi musulunci iya iyakacin abin da yake na namiji iya aura ko kaga wannan ya rushe aqida ta su shi'a da wasu irin yan qur'aniyun din nan da suke cewa zaka iya auren mace har tara domin annabi yayi sannan kuma wai koyi ne da annabi sannan kuma aya ita ma kanta ai cewa ce isna wato ko masna sula sannan sula sannan da ruba in an hada ta kenan wannan lissafin ba haka bane da nasti na alqur'ani kaga ya zo cikin alqur'ani Allah na cewa ja'ilul wato Allah madaukaki shine ja'ilul mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba Allah madaukaki shine ma'abucin wato sanya ainihin mala'iku su zama manzanni uli ajnihatin ma'abuta fikafikai akwai wanda suke da masana fikafikan su biyu akwai wanda suke da wato su sulata ko suna da fikafikai uku sannan akwai kuma ruba masu fikafikai hudu kaga a wannan aya ba za ka ce mala'ika ne za ka tara ka ce yana da nawa kenan ba haka nasi yake saboda haka wata fahimta sabanin wannan ta saba ma abin da ya inganta da kuma abin da ya zo a cikin nasi kina za ka auri mace wato biyu in Allah ya hore maka kuma ka ba su haƙƙinsu uku in Allah ya hore ma hudu kuma a ba su haƙƙinsu yadda za a zauna da su tare da mutuntawa da kyautatawa in an yi haka a yanayin da muke na mata da suna zaune ba mazan aure an kyautata kuma daidai ne amma in har za a aura a aji babu ba su hakkin su wannan zalunci ne kuma Allah baya son zalunci an fahimta da kyau sannan maganar sadaki da aka ce in yi maka in bayan an ba su shi ma malamai suka ce da can idan uba aka ya aure da yi sadaki sai rike ci wannan baya ma baya yi ma ita amarya daɗi ko kuma shi mijin kila ya karɓa ya cinye to sai aka ce a'a idan ka aurar da yarka ka ba ta sadakinta ta ta ɗauko wani abu ta baka sai ka ci da daɗin rai ko kuma kai miji bayan ka ba ta sadakinta ta zo gidan aure aure ya yi daɗi ta fara mamanta daɗin sadakin ta ɗauko ta baka saboda daɗin aure sai ka ci halal kuma yanta da kyau amma a hana malam bakar kuma Allah ya masa rahama har yana cewa babu inda ake ƙarar uba don ya ci kayan ɗansa sai idan uba ya ci sadakin in an so yar za ta iya ƙarar shi kotu kuma a nemo shi a tsare shi gaban alƙali a ce ya ba ta kayanta Allah ji kammala wannan abin da ya karanta kenan kuma ya karin bayani a bisa ainihin fahimtarsa da bayaninsa na fiƙi hudu ke ina ganin wannan shi ne ƙarshen ayar sai mu ci gaba. Wala tuttusu ba ha amuwa da kumulati da alamma وارزقوهم فيها وافسوهم وقولوا لهم قولا ma'rufa na'am Allah madaukaki yace wala tutu sufaha amwalakum hmm. Kar ku baiwa wawaye dukiyoyinku allati ja'ala Allahu lakum qiyaman wanda Allah ya sanya ku wato ku tsayu da su waɗannan dukiyoyin wajen kulawa da su warzuquhum fiha amma ku azurta su daga cikin wannan dukiyar tasu su wawaye da kuka rike a rika ba su wani abun na bukatunsu kenan waqsuhum wa masu tufafi a ciki wa sannan wa qulu lahum qawlan ma'rufa in sun zo sun nemi a basu saboda yanayin da suke na rashin suna cikin rashi na wato na wawanci to ku rika gaya masu kauli kauli kyakkyawa a rika gaya masu kaulan ma'rufan kai hakuri ba komai in ka girma za a baka dukiyarka idan ka fahimci abubuwa yadda ake jiya dukiya za a baka takace ba komai a mai magana mai daɗi duk lokacin da ya yunƙuro ya nemi a bashi kenan ita ma wannan aya kun ga tana cikin ayo da suke kula da haƙƙin ɗan adam kenan wanda musulunci za ka ga cewa babu wani addini ko wani tsari na rayuwa da ya ba mai rauni sa irin addinin musulunci kaga nan an ware bayan gama mana maganar maraya an gama mana mata da za a aurar kar a yarda, hatta wacce ka rike dan ka rike ka ce bari ka zani kar ka cuce ta a bata a ta sadaki ta ba haka ba a bata ta aure da take so duk an taho an taho ko ku duba haka zo aka ce wala tu'tu sufaha amwalakum kar ku baiwa wawaye dukiyoyin ku malaman suka ce aka ce dukiyoyinku, ku bayan kuma nasiri me yasa aka danganta su gare ku saboda ita dukiya duk sanda aka alkinta ta aka kula da ita ta burin ƙasa mai ita ya ci gajiyar ta wani ma ya ci gajiyar ta ba ba haka bane kamar arziki ne a garinku ko a gidanku ko a unguwanku kar kai bakin ciki ga shi mai arzikin kai mai hasada a'a kai mai addu'a Allah ya burin ƙasa wannan arzikin ana nan ana nan sai yana so kai ma samu Ba ba haka bane haka arziki yake to shi sai aka ma jingina kamar dukiyar ta su wato waliyan wawaye ne. sai Allah ya ce wala tutu sufaha amwalakum kar ku baiwa wawaye dukiyoyinku bayan dukiyar wawa ce wato ta shi wanda aka ban masani waye wawa malamai anan ibnu kasir yayi bayani da yawa in aka ce safihi nau'i ne aka samu ne daban-daban yace wani lokacin yaro karami ana ce mai safihi an mutu an baka da kanan ka yaro dan karami bai sai da zai je kudin shi ba bai sai da zai je kasuwa bai sai da zai fatauci ba to kaga a lokacin ya shiga karkashin wannan ayar kar a ba shi shi kar a saka mai ce a ni ba ruwa na an raba gado kada in je in ci dukiyar ka dauki kayan ka kai yaro kar kai wannan a lokacin sunan shi safihi kun fahimta da kyau haka nan wani lokacin ana kiran safihi wanda ake wato majnuni wanda yake kila dan uwanka ne yana da tabin hankali in an bashi duke shi ba zai iya kula da ita ba zai cinye shi ma ya shiga karkashin nan wani lokacin wanda kuma yake da su ita tasarrufi in an bashi shi ba mahaukaci ba ne da hankali shi amma wawa ne watakila bukata ta dubu ɗaya sai je ya kashe dubu uku ko ba ana sama irin su ba musamman irin matasan ne yanzu an saka mai dukiya mutum an ban mai sai ya dauki abokai a tafi hotel ya biya ma shi ɗaya ke biya ma abokansa biyu ko a za a tafi kallo kwallo Legas kuma ta jirgi za a bi biya ma kan shi kuɗin jirgi ya biya ma abokansa biyu kafin shekara ya warwashe kuɗin ya cinye su saboda wawa ne shi ko Allah ya ji kama da bakar gumi ya zo a ne ce hatta yara da za mu tawo suna shan taba wawaye kada saka musu su ha kai ka taba ganin mai shan taba ya ruwa ta a yana saya ya zuka zai mika ma mai suma Allah ya ji kan ya ce wannan wawa ne ka kuma musu to yau shan taba yawanci ta yi sauki cikin al'umma yanzu abin da ya fi wawanci shine harka kwallo harkar yan shaye-shaye harkar abubuwa ga sanan, sai ka ga mutum an mace an bar shi da dukiya yaro ya kira abokan shi dandanan aure shi dukiya an ci ku kaga shi wannan ba mahaukaci bane ba yaro bane amma safihi ne ibn kasir ce saboda yana da naqsan fil aqli aw yana da wata tawaya cikin hankalinsa ko addininsa kila da hankalinsa amma bai bai fahimci sunna ba ba ruwan shi dan duniya ne dan tamole ne wannan ji na ciki wani lokacin ana kiran wawa wanda yake an mai ihlasi ya riga kila ya dukiyar gata nan ya can ya ciwo bashi can ya ciwo bashi a biye mai yawa in aka bar shi kafin wani lokaci bashi ma zai fi karfin dukiya to sai a kokari a rike dukiyar tashi duk wannan yana karkashin wawa da aka faɗi a nan wala tutu sufa amwalakum kuna ganewa da kyau amma sai aka haɗe aka ce dukiyar ku sai malaman suka ce kaga nan ana nufin 'ya'ya idan mutum yana da 'ya'ya ya ga yabon masu dukiya ya saka masa daga ma za su taɓa to ba za a bar su ba ko kuma a'a wato ya zama mata mata wani lokacin su ma ba su cika kula da abubuwa ba akwai su da son gwaninta da son na a bata abu to duk dai ya shiga ƙarƙashin wannan ayar da aka ce kar ku ban masu dukiyar ku dukiyar ta ce amma sai aka ce taku saboda in ku rike kuna gurin kasa musu ita kuna kula da ita su amfana ko kuma kila nauyin su ba zai dawo kanku ba a to wanka ne ka bar shi radda ya warwashe dukiyar shi nauyinsa kanwa zai dawo in makaranta yake bai gama ba nauyin makarantar kanwa zai dawo cinsa kanwa zai dawo gidansa ka bari ya tsira wanda ya gada gidan wa zai dawo to kaga sai aka ce dukiyar ku ku kula da dukiyarsu ce in ku kula su sa amfana ku kuma ta kare ku nauyinsu ba zai dawo kan ku ba kenan an fahimta da kyau sai aka ce allati ja'ala Allahu lakum qiyama wacce aka sa ta ita dukiya kullum da ita ake tsayuwa ake komai da ita ake gudanar da rayuwa sai Allah ya ce warzuquhum fiha to yayin da kuka rike dukiyar waɗancan da muka lissafo to shari'a ta yi da ku rika azurta su daga ciki kalmar rizku a nan ya haɗa da ciyarwa da kula da iliminsu da kula da lafiyarsu da kula da wurin kwanciyarsu duk ya shiga cikin warzuƙofin fiha wawa da aka riƙe dukiyarsa za a buɗe mai akawun ana ɗaukowa ana masu abubuwansu har ya zama mutumin kirki in yaron ne in kuma wawan ne kila ya zama mai hankali in kuma wancan ne da kila kuruciya ce yanzu da abokai suna nema su fata shi har ya san ya mallaki hankalinsa to a daidai lokacin ciki za a yi ta mai waqsuhum rika masu tufafi dai a ciki sannan wa qulu lahum qawlan ma'rufa duk sanda suka yunkuro suka ce a ba mu kayan mu ka san wasu ya kace ko su a rike masu dukiyar dan me yasa akwai wani dan uwa da aka ban masa dukiyar ƴaƴan kanansa ƴaƴan wansa yana kokari ya kula sai ya zama uwar wato yaran tana zugo yaran cewa su ba su yadda ba wannan baffan nasu lalle ya saka masu dukiyarsu ita za ta fara zuwa dubai za ta fara ita ma za ta za ta dukiya to ya ta kokari ya kare aka yi ta dai rikici haka saboda rashin sanin shari'a da waye ba inda ba a je ba to kaga irin wannan babu daɗi in aka jarabce ka da irin wannan kai kana kokari ka rike sannan kuma suna yunkurowa suna gaya ma maganganu har a kai ka wata ƙila kila wuce da kai zuwa kotu to duk dai a je ka tsaya Allah ne ce ka kawo aya ka kafe gaban alƙali. sha wannan yaran marayu ƴaƴan dan uwana ne ya ban masu dukiya ina kula da ita kuma ne masu komai a ciki idan na bari suka cinye ko babar su na bari ta je ta cinye dukiyar wani su kaina zai dawo to da haka alkali dalili kenan ga ta nan ban ban sha ba komai a lissafe ki ina kula da ita ina juya musu suna ci gaba da rayuwarsu saboda haka ba zan ba su ba alƙali eh, dan ka kan masu suka rushe dukiyar ko ka biye ta kwashe ta tafi zuwa dubai su ina ne ta je ta cinye kuɗin ita nata ne ita ba sumuni take da shi ba to ta je dubai mana da sumuninta na ruwanta da na 'ya'yanta kuna fahimta da kyau kun ah. an jarabce ka da irin wannan shine Allah sai ya ce wa qulu lahum qawlan ma'rufa duk sanda suka zo ka gaya musu magana mai daɗi ka ce zaka ja da su ku yi hakuri ka ɗauko lissafi kai masu in ka lalace ka nuna masu kulote ne mai duka ga dukiyar kudan tana nan kuma zan ba ku kaya ku insha Allah Allah zai ya raya mana ku kaza kaza kaza ka masu magana mai daɗi ɗan adam kun san yadda yake ko eh to irin wannan abubuwa za mu yi ta jin su wani ba za ka fahimta ba sai da matsalar ta faɗo kanka kwatsam a mutu abin maka yara ƙanana ka rasa yadda za ka yi kaga in baka sami wannan ilimin ba sai a zo a shiga abin da ba a so za mu tsaya a nan na ga nuna man lokaci abin da muka karanta daidai Allah ya mana tarayya a lada abin da kuma ne kuskure daga shi ne Allah ya gafarta man ya gafarta muku sannan kuma Allah ya mana tarayya a ladan wannan sura tun da hukunce hukunce ne dole kila sai dai mu ci tafiya hankali fatan mu abinda muke karantawa ya zama amfani a gare mu kuma Allah ya zata mu da aiki da shi بات یہاں سے Thank you.